سيقولون لله قل أفلا تذكرون زاسكي ƙasa da abin da ke cikinta ta Allah ce, to ka ce masu ba tunanin cewa wanda yake da ƙasa da abin da ke cikinta yana da ikon ya raya ku bayan mutuwar ku ba.